nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا What? farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Talata, kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam. Biye da shi akwai shiri na musamman. na haihuwar limami na hudu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Imam Sajjad Imam Sajjad alaihi salam shirin na ƙarshe shine duniyar mu a yau amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu sojojin ƙasar iran sun fara atisayen soje karo na biyu mafi yawa a ɓangaren garkuwan sararin samaniya ƙungiyar hamas ta bayyana cewa a shirye take ta fara tattaunawa marhala ta biyu na tsagaita wuta a gaza sannan za ku ji cewa hanzu ƙasar isra'ila tana son shigo da yahudawa daga ƙasashen duniya kwararru wanda za su bunkasa tattalin arzikin ƙasar madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin jimhuriyar musulunci ta iran sun ba da sanarwar fara atisayen soja karo na biyu a yankunan tsakiya da kuma kudancin kasar tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta bayyana cewa za a fara wannan atisayin ne a yau talata hudu ga watan Fabrairu kuma atisayin zai fi mai da kuma atisayin zai fi mai da hankali ne kan shirye-shiryen kare sararin samaniyar ƙasar labarin ya ƙara da cewa a wannan karon ma sojojin iran da kuma dakarun junju hali musulunci za su yi atisayin haɗin gwiwa ne don gwada ƙarfin sojojin ƙasar da kuma na dakarun kare junju hali musulunci a wa'annan atisayin na kare ƙasa kafin haka dai sojojin sun gwada ƙarfinsu a ɓangarori daban-daban na sojojin ƙasar don tabbatar da cewa a shirye suke su kare jumhuriyar musulunci ta iran daga makiya ƙungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza wacce take iko da zirin gaza ta ba da sanarwar cewa a shirye take wato ta fara tattaunawa da hamji ƙasar isra'ila da dangane da wato marhala na biyu na shirin ta tsagaita bude wuta a gaza tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wani jami'in ƙungiyar wanda baya son a bayyana sunansa ne ya ce ƙungiyar a shirye take ta fara tattaunawar a wannan tattaunawar dai ana sa ran za a fayyace filla-filla kan yadda al'amura masu zuwa za su kasance a zirin na gaza labarin ya ƙara da cewa jami'an hamas sun bayyana haka ne a ranar da aka yi musayar fursunoni da hamkasar isra'ila a garin khan yunus a ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2025 shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana a aniyarsa ta aiki tare da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opex musamman ƙasar saudiya don sauke farashin man fetur a duniya shugaban ya bayyana cewa zai aiki da ƙasar saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa da sauransu don rage farashin man fetur a duniya kuma daga nan yana ganin hakan zai iya kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar ukraine shugaban ya faɗi haka ne a jawabin da ya gabatar a taron tattalin arziki da aka yi a birnin davos na ƙasar switzerland duk tare da tattaunawa da abokan abokansa na ƙasashen gabas ta tsakiya musamman saudiya da haɗaɗɗe daular da larabawa yana fatan ƙasashen za su taimaka don wato rage man fetur mai yawan wato triliyon ne dala triliyon biyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hamji ƙasar isra'ila tana son aiwatar da wani shiri don ƙara yawan yahudawa a ƙasar a daidai lokacin da take fama da ƙarancin yahudawa a ƙasar tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta bayyana cewa gwamnatin yahudawan tana son ƙara yawan yahudawa musamman a yankin yamma ta kogin jordan amma har yanzu shirin baya tafiya kamar yadda take so labarin ya kara da cewa yawan falasɗinawa a cikin kasar falasino wata barazana ce babba ga gwamnatin haramtaccen kasar banda haka a cikin yaƙin watanni goma sha biyar da ta fafata da wato mayaƙa a gaza wasu yahudawan sun fice daga kasar kuma da dama daga cikinsu sun sha alwashin ba za su sake dawowa kasar ba wasu kuma sun kai ga kona fasfot ɗinsu tare da nufin cewa ba za su sake komawa ƙasar ba har ila yau wasu masana sun bayyana cewa duk ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar isra'ila za ta yi da gamsar da yahudawa daga ƙasashen waje su dawo ƙasar da aka mamaye to da wuya su sami nasara musamman ganin a halin yanzu ta shiga yaƙi wanda ba a san yaushe za a ƙara yaƙin ba. tsohon daraktan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya craig mahoba ya yi kira ga amurkawa da su dawo daga rakiyar gwamnatin trump da kuma firayim ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu wato wa'anda suka kasance mashayan jinin falasɗinawa a daidai lokacin da yake ziyara ta farko zuwa ƙasar amurka bayan da trump ya sake ɗarewa kan shugabanci a fadar white house tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto creek yana faɗar haka a shafinsa na x a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa irin tarban da trump da kuma wato 'yan majalisar dokokin ƙasa suka ba wa netanyahu ya nuna cewa su ne masu kuɗi da kuma wa'anda suke jujjuya amurka a bayan fage masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tun hadala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da suka haɗa da shirin nan na kokun sam, biye da shi akwai shiri na musamman na ranar haihuwar limami na hudu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Imam Sajjar alaihi salam sannan shirin na ƙarshe shine duniyar mu a yau da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata hudu ga watan Fabrairun shekara ta 2025. wanda ya daidai da biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1408 da suka gabata rana irin ta yau wato ranar biyar ga watan sha'aban na shekara ta 38 bayan hijira aka haifi imam ali bin hussein alaihi salam ɗaya daga cikin tsarkakan bayan Allah maɗaukakin sarki kuma zuriyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka a birnin Madina. kasancewarsa tare da mahaifinsa imam Hussein alaihi salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ɗauki dukkanin kyawawan ɗabi'u na limaman ahlul bait amincin Allah ya tabbata a gare su kuma ya amfana da ilimin ubangiji madaukakin sarki wanda yake kwararo shi akan waɗannan tsarkakan bayi imam ali bin hussein alaihi salam wato imam zainal abidin ana ɗaukarsa a matsayin shugaban al'ummar zamaninsa a fagen ilimi da tawali'u da kuma haƙuri ya kasance mai hidima wajen ibada sannan kuma a kan wannan nema ake masa lakabi da as-sajjad ma'ana mai yawan sujada saboda tsayin daka da yake yi wajen mai da lamaransa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma yawan ibada. A lokacin waƙiyar Ashura, mahaifinsa mai daraja Imam Hussein alaihi salam da sauran ziran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka waɗanda suke tare da shi a lokacin suka yi shahada. Imam Sajjad alaihi salam ya kasa shiga cikin fafatawar da aka yi da makiya Allah da manzansa a lokacin da suke ƙoƙarin kashe mahaifinsa Imam Hussein alaihi salam saboda tsananin rashin lafiya da yake fama da ita a lokacin wanda kuma a lokacin Imam As-Sajjad alaihi salam ya kasance daga cikin waɗanda suka shaida abin da ya faru. Ya kasance daga cikin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah ya sa tsarkaka bayan waƙi'ar Karbala tare da 'yar uwarsa kuma wato yar uwar mahaifinsa mai daraja sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare ta kuma sun fallasa irin zaluncin da banu umayya suka yi ga iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka daga wannan lokaci ne kuma har zuwa ƙarshen rayuwarsa mai albarka a shekara ta 94 bayan hijira ya kasance mai kula da jagorancin musulmi akan sahihin tafarki na kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga cikin muhimman abubuwan tarihi na Imam Sajjad alaihi salam akwai tarin addu'o'insa game da tsarkake ruhi da kuma alaƙar da ke tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki da kula da al'amuran lahira da kuma zamantakewa. An tattaro su dukkanin waɗannan addu'o'i a cikin littafin nan na Sahifatu Sajadiyya. Akwai wata magana mai hikima daga wannan imami mai tsarki da daraja da yake cewa babu wani abu wanda ya fi daɗi kamar fushi da mutum sannan kuma ka haɗe fushin. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau, hudu ga watan Fabrairun shekara ta 1948, ƙasar Sri Lanka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawan Ingila. Ƙasar Sri Lanka dai wani tsibiri ne wanda yake kudu maso gabashin India tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ta fada a ƙarƙashin mamayar Turawan Portugal. Daga bisani kuma ta koma a ƙarƙashin mamayar Turawa na mulkin mallaka na Holland. cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna na mulkin mallakan turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar sri lanka suka fara gwagwarmayar neman yanci daga mulkin mallaka na turawan ingila wanda kuma hakan ya sa latilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan Sri kazalla zalla. Amma duk da haka turawan Ingila ne suke magana ta ƙarshe a ƙasar. Saboda haka nema mutane na ƙasar Sri ka suka ci gaba da da su da makami har sai da suka tilasta Ingila ta ba su cikin iko a rana irin ta yau a shekara ta 1948. A ƙarshe dai ƙasar Sri ka ta yi fama da yaƙi a cikin gida sakamakon tawaye da mayakan ƙungiyar Tamil suka yi. wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. masu saurare ko kun cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad Reza khan na kasar iran ya tsallake rija da baya bayan da wani mutum mai suna nasir fahar a rayi ya harbe shi da harsashin bindiga har sau biyar a lokacin da yake halarta wani taro a jami'ar tehran amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin hallahira sannan kuma sarkin ya tsira daga raunukan da ya samu gwamnatin sarkin ta zargi jam'iyyar gurguzu ta kasar iran wadda take samun goyon bayan tare da soviet da hannu kai tsaye wajen kokarin kisansa domin haka ne ma aka haramta jam'iyyar a fadin kasar iran baya ga haka kuma sarkin ya yi amfani da wannan damar inda ya kama Ayatollah Kashani babban malamin addinin musulunci kuma dan siyasa wanda yake suka salon mulkin kama karya na sarki inda kuma daga bisani aka kore shi daga birnin Tehran. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau, wato 16 ga watan Bahman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA ta amince da cewa ta gaza wajen yin hasashen aukuwar juyin juhalin musulunci a kasar iran jami'an cia dai sun yarda cewa hukumar ta gaza a fagen aikin ta dangane da abubuwa waɗanda suka ta faruwa a yunkurin juyin juhali da aka yi a kasar iran har zuwa lokacin da juyin ya samu nasara da yadda dukkanin abubuwan da suka faru ba a taɓa zaton faruwarsu ba jami'an hukumar leƙen asiri ta cia sun nuna cewa abin da ya ba su mamaki da shi ne yadda wani dattijo mai shekaru wajen tamanin ya haɗa al'ummar ƙasar iran baki ɗaya a wuri guda a lokacin da shi kuma baya a cikin ƙasar sannan kuma yana cikin halin gudun hijira a wannan lokaci wanda kuma da ƙarshe ya kawo ƙarshen gwamnati ta sarauta a faɗin iran billah min shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa alihi al-ma'sumin la siyama ali ibn al-husayn zain al-abidin wa sayyid sajidin jama'a assalamu alaikum da farko muna taya dukkan al'ummar musulmin duniya farin cikin shiga wannan wata na sha'aban watan da manzan Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa yake cewa sha'aban wata na ne duk wanda ya yi azumi a cikinsa aljanna ta wajaba a gare shi an karɓo daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa imamu sajjad alaihi salam ya kasance idan an shiga watan sha'aban yakan tara dukkan sahabbansa sai ya ce musu shin kun san wane wata muke ciki shi ne watan sha'aban manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya kasance yana cewa sha'aban wata na ne don haka ku yi azumi a cikin wannan wata domin ƙaunar annabinku da neman kusanci ga ubangijinku har ila yau muna ta yi al'ummar musulmin duniya baki ɗaya musamman mabiya ta farkin limaman shari'a na iyalan gidan manzon Allah farin cikin zagayowar ranar haihuwar imamu aliyu bin al-hussein zainal abidin alaihi salam to a yau shirin namu zai kawo muku shiri na musamman ne game da mahimmancin wannan rana ta haihuwar imamu zainal abidin alaihi salam sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu sarara da abin da aka tanadar mana a bisa faifai. To madalla, da farko dai sunan shi Imam Aliyu bin al-Hussein, kuma an haife shi ne a birnin Madina shekara ta talatin da shida bayan hijirar ma'aiki mai tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Ko da yake a wasu rayoyin an nuna cewa a shekara ta talatin da takwas bayan hijira ne aka haife shi. kuma shi ne limami na hudu daga cikin limaman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan ma'aikin Allah. Sunan mahaifinsa Imamu Hussaini bin Aliyu bin Abi Talib alaihi salam. Sunan mahaifiyarsa Shaharbanu ko kuma Shahzanon, ‘yar Yazdajar, sarki na ƙarshe daga cikin sarakunan daular Farisa. Ana masa laƙabi da Sayyidul Abidin, Ƙudwatu Zahidin, imamul mu'minin da dai sauransu sai dai ya fi shahara da zainul abidin ko kuma sajjad alaihi salam kuma ana ce masa sajjad ne saboda yawan sujadarsa kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa imamu sajjad alaihi salam ya kasance mai yawan sujuda domin ba a ambatan Allah a gabansa face ya faɗi ya yi sujuda haka ma idan Allah ya yaye masa wata cuta sai ya yi sujuda, idan ya kammala sallar farilla sai ya yi sujuda, har ya kasance alamar yin sujada a gaɓoɓinsa ta bayyana sosai. Imam Bakir alaihi salam yana cewa, Mahaifina ya kasance yana da alamun sujada a gaɓansa da ya kai ma dukkan shekara yana yanki alamomi ɗin har sau biyu. Hakika Imam Zainul Abidin alaihi salam ya kasance mutum ne mai yawan ibada da kusanci ga Allah maɗaukin sarki. Akwai kalamai da dama da masana suka yi akan Imam Sajjad alaihi salam, hatta ma daga ɓangaren mabiya ahalus sunna. Zahabi ya faɗi cewa Imam Sajjad ya kasance yana da matsayi mai ban mamaki. Haƙiƙa ya cancanci haka domin ya kasance ma'abocin imamanci babba, saboda martabar shi da iliminsa da kamalarsa shi ma ibn taimiyya ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna ya faɗi a cikin littafinsa na fiqhus sunna cewa amma aliyu ɗan husaini ya kasance yana daga cikin manyan tabi'ai kuma shugabansu a ilimi da riko da addini ya kasance mai ƙasƙantar da kai da yawan ibada da yin sadaka a ɓoye. Shi kuma shafi'i shugaban mazhabar shafi'iyya ya faɗi cewa lalle Aliyu bin Hussein ne mafi sanin ilimin fiƙiwa a cikin garin Madina. To akwai malamai da dama da suka yi magana a kan shi wanda yake tabbatar da matsayinsa. Hakika Imam Sajjad alaihi salam yana da halaye maɗaukaka kuma abin koyi ga dukkan ɗan adam baki ɗaya. Yana daga cikin halayensa kame fushi da haƙuri. Ya zo a cikin ruwaya cewa wata rana fiyangarsa tana zuwa masa ruwa yana alwala sai kawai butar da take hannunta ta kubuce ta faɗi ta samu imamu sajjad alaihi salam sai jariyar nan ta tsorata don tana ganin kamar imam zai ladabtar da ita amma sai ta karanto ayar nan da ke cewa su masu kame fushi ne sai ce to na haɗe fushina kuma su masu yafe wa mutane ne sai ce na yafe miki sai ta ce Allah yana son masu kyautatawa sai ce ki je na ‘yan taki. Haka zalika game da batun sadaka da tausayawa matalauta, Imam Sajjad alaihi salam ya yi fice a nan kuma ya shahara akan haka kamar yadda ya zo a cikin tarihi zuhuri ya faɗi cewa wata rana ya ga imamu aliyu bin hussein alaihi salam da daddare cikin sanyi ɗauki da wani buhu a kafaɗarsa yana tafiya sai ya ce masa ya ɗan manzan allah menene wannan sai ya amsa masa da cewa zan yi tafiya ne shi ya sa na tanadi guzuri domin lokacin buƙatarsa sai zuhuri ya ce ga yaro na nan bari ya ɗauka maka kayan sai imam ya shiru bai ce masa komai ba sai zuhuri ya karkata yana so ya amshi kayan daga wajensa amma imam ya tsaya a kan ra'ayinsa daga nan sai zuhuri ya wuce bayan da kwana biyu sai ya ga imam alhali shi ya ɗauka cewa ya riga ya yi tafiya ne sai ce ya ɗan manzan Allah ban ga alamar tafiya ba a tattare da kai sai imamu sajjad ya ba shi amsa da cewa ya kai zuhuri saɓanin abin da ka yi tsammani game da tafiyar da na ce maka zan yi ina nufin mutuwa ne ita nake yi wa guzuri wato shirin mutuwa shi ne nisantar zunubi da aikata ayyukan ƙwarai. daga nan sai zuhuri ya fahimci cewa lalle wannan buhu da imam yake ɗauke da shi kayan abinci ne da yake bi yana raba mabukata a cikin dare. idan muka koma ɓangaren irin rawar da imam ya taka a lokacin waƙiyar karbala wajen ci gaba da wannan hanyar ta mahaifinsa na isar da saƙon kakansa muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka za mu ga cewa hakika ya taka muhimmiyar rawa duk da yake cewa ya kasance ba shi da lafiya sosai a lokacin waƙiyar karbala wanda rashin lafiyarsa ne ya hana shi iya tsayawa a filin daga tare da mahaifinsa Imamu Hussein Sayyid Shuhada domin yaƙan maƙiya Allah. Amma bayan shahadar mahaifinsa da sauran sahabbansa lokacin da aka kama su a matsayin ribatattun yaƙi shi da innarsa sai da Zainab salam da sauran Ahlul Bait salam ya nuna gwarzantaka da ƙarfin zuciya duk da rauni da jikinsa ya yi domin lokacin da aka kai su fadar Ubaidullah bin Ziyad ya tambaye shi wane ne kai sai ya ce ni ne Aliyu bin Hussein sai ya ce ashe Allah bai kashe ka ba sai imam ya ba shi amsa cewa Allah shi ne wanda yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu sai ibn Ziyad ya yi fushi ya ce a je a cire wuyansa sai innarsa sai da Zainab ta kada baki ta ce, Ya ɗan Ziyad, ya ishe ka haka zubar da jininmu. Sai ta rungume Imamu Sajjad ta ce, Ba zan bar shi ba sai dai ya kashe mu tare da shi. Sai Imamu Sajjad alaihi salam ya ce, Ki yi shiru ya innata domin in ba shi amsa. Sai ya ce, Shin kana yi mana barazana da mutuwa ne? ashe baka san cewa kisa a wajenmu al'ada ba ne kuma karamarmu a wurin Allah ita ce shahada. Da yake Imam Ali bin Hussein alaihi salam ya fahimci irin yadda mutanen Sham suka jahilci matsayin Ahlul Bait alaihi salam. Don haka ya yi amfani da fadar Yazidu wajen isar da saƙon kakansa manzan Allah. Wannan yasa lokacin da aka kai su fadar Yazidu lokacin da ya umarci wani daga cikin malaman fada ya miƙe domin ya soki Imam Hussein ya ɓata sunansa a gaban mutane da suka taru. Sai Imam Zainal Abidin alaihi salam ya je kusa da shi ya ce, Kai conka ya kai wannan, shin ka sai yardar Ubangiji a kan fushin abokin halitta? To ka saurari mazauninka a cikin wuta gobe kiyama. daga nan sai ya ce wa yazidu shin za ka bani dama in hau mumbari in yi magana da mutane akan abin da akwai yarda Allah a cikinsa kuma akwai lada mai yawa ga sauran mutane da suke zaune sai dukkan mutane suka yi mamaki game da yadda matashi mara lafiya ya tsaya a gaban khalifa yana magana babu tsoro gashi kuma an kama shi ne a matsayin fursunan yaƙi sai yazidu ya ƙi yarda domin ya san matsayin ahlul bait alaihi salam wajen fasahar magana da balaga da ilimi sai mutane suka fara hayaniya cewa a bar shi mana ya hau mumbari sai yazidu ya zama babu yadda zai yi sai ya amince da buƙatar imam don haka lokacin da ya hau mumbari ya yi magana sosai mai cike da balaga da fasaha da ilimi da mutane ba su taɓa jin irinta ba, inda ya fara bayyana irin falaloli da ni'imomi da Allah ya yi musu, a ciki yake cewa, Ya ku mutane, an ba mu abubuwa guda shida kuma an ɗauka mu da abubuwa guda bakwai. An babu ilimi da haƙuri da yin afuwa da fasaha da gwarzantaka da ƙauna a cikin zukatan mummunai. Kuma an ɗauka mu da kasancewar zaɓaɓɓen annabi daga cikinmu wato Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa, da kuma Siddiƙa da Ja'afar Tayyar da Asadullah kuma Asadun Rasulullah da kuma Sayyatun Sa'il Alamin Fatimatul Batul da kuma jikokin manzan Allah guda biyu kuma shugabannin matasan aljanna Hassan da Hussein alaihimassalam. Kana ya ci gaba da bayyana nasabarsa yana cewa shi ne ɗan Hussein Sayidu Shuhada ɗan Ali ɗan Fatima. Lokacin da Yazidu ya ga mutane sun fara farkawa sai ya ce a kira sallah domin a yanke maganar da imam yake yi. Amma duk da haka lokacin da mai kiran sallah ya ce, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah sai imamu Zainal Abidin ya tambaye Yazidu, Shin wannan Muhammad ɗin da ya faɗa, kakana ne ko kuma kakanka? Idan ka raya cewa kakanka ne, to ka yi ƙarya, idan kuma ka ce kakana ne, to me ya sa ka kashe zuri'arsa? Sai Yazidu ya yi turus ya kasa ba da amsa, wanda ka ga a nan, Imamu Zainul Abidin ya yi amfani da wannan yanayi ya isar da saƙon kakansa kuma hakan ya nuna irin gwarzantaka da hikima da Allah ya yi masa kuma ya sa mutane da dama sun barranta da yazidu da ayyukansa a wannan lokacin. Hakika Imam Zainul Abidin alaihi salam ya kasance yana da kyakkyawar alaƙa da dangantaka tsakanin shi da mutane. Ya kasance yana da girma da daraja a idon mutane. wannan ya ba shi dama wajen isar da saƙo da tunkarar barazana a dama da musulunci yake fuskanta a wannan zamanin bayan shahadar mahaifinsa sai da shuhada alaihi salam duk da takurawar da ya fuskanta daga kalifofin da ya yi zamani da su domin sun yi ƙoƙari su shafe haskensa da hasken ahlulbaita alaihi salam ma baki ɗaya a idon mutane amma ba su yi nasara ba sai suka ga mutane sun fi girma shi fiye da su kamar yadda ya zo a cikin tarihi wata rana khalifan wancan lokacin hisham bin abdulmalik ya je aikin hajji ya yi bakin ƙoƙarin shi ya isa zuwa ga hajarul aswad a lokacin yana ɗawafi amma abin ya gagara saboda tsananin cunkoson mutane a lokacin sai ya koma gefe yana hutawa yana jiran mutane su ragu domin ya je sumbaci hajar al-aswad a cikin wannan yanayin ne sai ga wani mutum mafi kyawun fuska mai ƙamshi mai daɗi ya shigo ƙaba yana ɗawafi lokacin da ya tunkari al aswad sai mutane suka buɗa masa hanya duk da cunkoson da aka yi lokacin da wani mutumin sham ya ga abin da ya faru sai ya tambayi Hisham bin Abdulmalik cewa, Shin wanne mutum ne haka mutane suka buɗe masa wuri suna girma shi, sai Hisham ya ce bai san shi ba, amma ya yi hakan ne domin kada mutanen da ke tare da shi su karkata zuwa ga Imam Sajjad alaihi salam. To a lokacin akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Farazdak, sai ya ce ya san shi sai Hisham ya ce, Shi wane ne? Sai Farazak ya bayyana Imam a cikin waƙar shi ɗin nan mashahuriya da ya yi, inda ya fara da cewa, هذا الذي تعرفه البطهاء وطأته ya يعرفه wal haramu wannan shi ne wanda ƙananan duwatsun makka suka san takin sawunsa ɗakin Ka'aba ya san shi da hillu da haramu, shi ne mafi alherin bayan Allah baki ɗaya, shi ne mafi tsarki da tsoron Allah a duniya baki ɗaya har dai zuwa ƙarshen waƙar, wanda bayan da ya kammala waƙar sai Hisham ya yi fushi ya sa aka kama shi aka tsare shi. Daga baya har Imam Zainal Abidin alaihi salam ya ba shi kyautar dirhami goma sha biyu saboda wannan waƙa da ya yi wannan ya nuna irin matsayin shi ne wato imamu sajjad alaihi salam a cikin al'umma. ko shakka babu bayani akan rayuwar imam Hussein abidin alaihi salam da ma sauran limamin shari'a goma sha ɗaya na iyalan gidan manzo kogi ne mai faɗi sai dai kawai mu yi iyo a gefe mu tashi don haka a cikin rayuwarsa akwai darsa masu yawan gaske akwai mai abubuwa guda biyar da dukkan iyayensa da ‘ya'yansa suke da shi amma waɗannan abubuwa ɗin sun bayyana a zahiri a cikin rayuwar Imam Zainal Abidin alaihi salam kamar zahirin addu'a, zahirin ibada, zahirin kuka da kuma zahirin ‘yanta yangu wanda idan muka duba rayuwar Imam Zainal Abidin za mu ga cewa dukkan waɗannan abubuwa sun bayyana a fili fiye da sauran a'imma alaihi salatu wassalam. Idan muka ɗauki ɓangaren addu'a za mu ga cewa Imam Sajjad ya yi amfani da wannan hanya wajen yaɗa saƙon addini, musamman idan muka duba littafinsa na addu'o'i, wato Sahifa Sajjadiyya, za mu ga cewa makaranta ce babba da ta ƙunshi fannoni daban-daban da aka bayyana su ta hanyar addu'a, domin ya ƙunshi yadda mutum zai gudanar da rayuwarsa ƙarƙashin inuwar Ubangiji yadda ya samu sa'adar duniya da lahira. Domin kamar yadda jikin mutum yake buƙatuwa zuwa ga abinci, haka shi ma ruhin mutum yake buƙatuwa zuwa ga abinci. Wanda ɗaya daga cikin abincin da ruhi yake buƙata zuwa gare shi shine addu'a da kusanci ga Allah Maɗaukin Sarki. Wanda a cikin Saifa Sajjadiya akwai abincin ruhi sosai da yake rayar da zukata da kai mutum zuwa ga kamala cikakkiya idan muka duba addu'arsa ta munajatu sha'abaniya da dai sauran addu'o'i masu raya zuciya kamar yadda yake cewa ya ubangiji na zuciyata tana rayuwa ne idan ta ambace ka Haddai zuwa ƙarshen addu'ar haka kuma idan muka duba littafin shi da ya yi magana akan haƙoƙi wato risalatul Hukuk, za mu ga cewa babu wani haƙƙi da ke tsakanin bawa da Ubangijinsa, ko mutum da ɗan uwansa, ko tsakanin shi da sauran halittu, kai hatta tsakanin shi da gaban jikinsa ma wannan littafi ya kawo su, wanda shi ma kamar wata makaranta ce babba ta kantar da haƙƙoƙin ɗan adam da ba ta na biyu a doron ƙasa, wanda duk wanda ya yi aiki da abin da ke ciki shi wannan littafi. to ya wata duniya da lahira. To kuma kafin mu ban kwana da ku, zai kyau mu kawo muku kaɗan daga cikin wasiyar da ya yi wa ‘ya'yansa wanda hakan ke nuna irin kyakkyawar dangantaka da ya kamata ta kasance tsakanin ɗa da mahaifinsa. Kuma yake karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da ‘ya'yanmu wajen ba su tarbiyya ta gari. Wata rana, Imam Aliyu bin Hussein Zainul Abidin alaihi salam ya yi wa ɗansa wasiya inda yake cewa, Ya ɗana, ka duba abubuwa guda biyar, kada ka yi abota da su, kada ka yi hira da su, kada su kasance abokan tafiyarka a kan hanya. Sai ɗansa ya ce masa, Su wane ne? Sai ya ce, Na gargaɗe ka da yin abota da maƙaryaci, domin shi kamar ƙawallin leniya da wasu suke kira da tekun aljanu ko kuma ruwan mayu, to wannan makarci ɗin kamar wannan yake, zai kusanto maka da wanda ke nesa, kuma nisantar da wanda yake kusa. Na gargaɗe ka da abota da fasiki, na gargaɗe ka da abota da marowaci, domin yana iya wulaƙanta ka saboda dukiyarsa, kuma na gargaɗe ka da abota da wawa, domin yana so ya amfanar da kai sai ya cutar da kai. Na gargaɗe ka da abota da mai yanke zumunta, domin na gani cewa shi tsinanne ne a cikin littafin Allah. <laughs> تبدل أعيادك اسم حسين أول ميلادك يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة الله الله شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة الله الله مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة الله الله وخير الساعة To kuma a nan za mu ja linzamin shirin sai Allah ya sake sada mu a wata damar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da Daga ƙarshe muna ƙara taya al'ummar musulmin duniya muna shiga wannan wata na sha'aban da fatan Allah maɗaukin sarki ya azurta mu da ni'ima da farori da yake wa bayansa a cikin wannan wata. Kana kuma muna ƙara taya dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin su tabbata gare shi da iyalan gidansa zagoyar wannan rana ta haihuwar imamu aliyu bin hussein zan al-abidin wa sajidin alaihi salam kuma anan nake cewa wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته حفق علينا بجنحة بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد تبدي الأعياد والميلاد نحتاج تبدل أعياد اسم حسين والميلاد يوم الرابع انشأوا على الفطرة نذوب بغرام العترة سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرى احنا الأرض لو يبست هو المطر نعتبره مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره ولو ما هن الوضاع ما يسفر وجه المصباح ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح شنو الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الاوراد شنو الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت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 wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙasashen larabawa suka fitar a farkon wannan mako ta tabbatar da ci gaba da bayar da cikakken goyon baya ga dogewar al'ummar palestino akan haƙƙinsu na zama a ƙasarsu da yin riko da haƙoƙin shari'ar ƙasa da ƙasa da suka tanadi hakan a wani matsayi ɗaya na adawa da kiran da shugaban amurka donald trump ya yi na tilastawa falastinawa barin zirin gaza domin gudun hijira zuwa ƙasashen ƙasashen masar da jordan wannan matsayin ƙasashen larabawan dai ya zo ne a yayin wani taron ƙungiyar shugabanni na larabawa a birnin alkahira fadar mulkin ƙasar masar a matakin ministocin harkokin wajen ƙasashen da suka hada da masar jordan haɗaɗɗiyar daular larabawa saudiya qatar da babban sakataren kwamitin zattaswa na ƙungiyar 'yantar da falasɗinu da kuma babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa sanarwar ta ce mahalarta zaman taron sun jaddada kin amincewa da ra'ayin korar falasinawa daga yankunansu a kowane irin yanayi kuma suna fatan yin aiki tare da gwamnatin shugaba donald trump domin samun zaman lafiya mai cike da adalci a yankin gabas ta tsakiya don samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙarƙashin shirin samar da ƙasashe biyu ta falasinawa da ta yahudawan sahiyoniya game da yin yin ƙoƙarin kubutar da yankin daga rikice-rikice dangane da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da aka cimma a gaza sanarwar ta jaddada muhimmancin ci gaba da tsakaita buɗe wutan da tabbatar da isar da tallafin jin kai ga dukkanin sassan zirin gaza da kuma kawar da duwani cikas da ke hana shigar duwani agajin jin kai hakanan mahalarta zaman taron sun kuma jaddada wajabcin janyewar sojojin mamayar isra'ila gaba ɗaya da yin watsi da duk wani yunkuri na raba yankin zirin gaza da baiwa hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa damar gudanar da ayyukanta a yankin a ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta bayyana cewa firaministan kasar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman ali thani ya jaddada a taron bangarorin shida rashin amincewar qatar da koran falasinawa daga gaza a makon da ya gabata ne donald trump shugaban kasar amurka ya ce jordan da masar su karbi bakoncin falasinawa daga gaza a matsayin 'yan gudun hijira shawarar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas wacce ke iko da yankin gami da kasashen masar da jordan suka yi watsi da shi Trump ya sake ta ra'ayinsa a ranar Alhamis da ta gabata yana mai cewa suna aikata abubuwa da yawa domin waɗannan ƙasashe kuma su ma ya kamata su yi hakan. A wani abin da ke nuni da ɗimbin taimako da Amurka ke baiwa Masar da Jordan a ranar 19 ga watan janairun wannan shekara yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara aiki na tsawon kwanaki 42 inda za a fara sharwari a karo na biyu sannan kuma a mataki na uku wanda kasashen masar katar da amurka za su shiga tsakani tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ta fara kai hare-haren kisan kiyashi kan gaza inda ta janyo shahada da jikatan falasinawa da yawansu ya kai 159 kuma yawancinsu mata da ƙananan yara zuwa ranar 19 ga watan janairun wannan shekara ta 2025 sannan ƙididdiga ta tabbatar da cewa wasu falasinawa dubu goma sha hudu na daban sun ɓace musamman a ƙarƙashin baraguzan gine-gine a gefe guda kuma shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake sabunta kalamansa na neman tilasta wa falasinawa yin gudun hijira daga zirin gaza yana mai cewa ya kamata masar da jordan su amince su karɓi bakoncinsu. da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar white house bayan da aka tambaye shi game da yiwuwar masar da jordan za su ki amincewa su karbi bakoncin falasinawa daga zirin gaza kamar yadda yake bukata shugaban na amurka ya bayyana cewa sun baiwa kasashen biyu wato masar da jordan abubuwa da yawa don haka za su amince wato suna tallafa musu a fagage da dama kamar yadda bahaushe ke cewa kowa ya ci ladan kuturu dole ya yi masa aski ana ci gaba da mayar da martani a kasashen masar da jordan na kin amincewa da 'yan gudun hijiran falasinawa daga kasarsu ta gado tun bayan da shugaban amurka ya ba da shawarar tura falasinawa na gaza zuwa kasashen makwabta irin su masar da jordan bisa da awar rashin wuraren zama da suka dace da rayuwa a zirin gaza bayan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa yankin a tsawon watanni goma sha biyar sakamakon har haren wuce gona da iri da duniya ta kasa hana ta shugaban na amurka donald trump ya ce kwanaki kaɗan da suka gabata yana son tsarkake yankin zirin gaza yana mai bayanin cewa zai tambayi shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi kamar yadda ya tuntubi sarkin jordan abdullah na biyu su amince falasinawa kusan miliyan ɗaya da ɗigo biyar daga gaza su koma ƙasashensu shugaban masar da sarkin jordan dai sun yi watsi da wannan bukata inda sisi ya bayyana ta a matsayin rashin adalci da masar ba za ta iya shiga cikinta ba kuma sarkin jordan ya tabbatar da matsayar kasarsa kan wajabcin kafawa falasinawa ƙasarsu mai cin gashin kanta bangarori da dama sun yi watsi da kalaman na trump da suka hada da iraki faransa jamus kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma majalisar ɗinkin duniya a nata bangaren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana sanarwar amurka na neman raba falasinawa da gaza a matsayin haɗin gwiwa ga waɗanda suka aikata mu ga laifukan yaƙi kan al'ummar falastinu babban jami'i a kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sami abu zuhuri ya bayyana cewa sanarwar da amurka ta fitar na neman raba mazauna gaza da muhallinsu karkashin fakewa da sake gina yankin yana nuni da goyon bayan aikata laifin kisan kiyashi ne da gwamnatin yan sahayoniya ta yi kan falasinawa a yankin tsawon watanni goma sha biyar da suka gabata abu zuhuri ya jaddada a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa shirin tilasta wa falasinawa yin gudun hijira daga gaza makirci ne maras kima kuma mummunan shiri da gwamnatin mamayar isra'ila ta kasa gudanarwa da karfin bindiga ne ake son aiwatar da shi ta hanyar dabara da yaudarar siyasa jami'in na hamas ya ɗauki dagewar da gwamnatin amurka ta yi kan ayyukan raba falasinawa da gaza a matsayin wata hanya ta ƙarin ruruta rudani da tashin hankali a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya